انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون lalle Allah ya san abin da kuka bayyana na zance kuma ya san abin da kuka ɓoye a cikinsa babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma zai yi muku sakayya a kansa